ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير wannan azabar da aka azabtar da ku da ita saboda kun kasance idan aka kira Allah shi kadai ba a shirka da shi ba sai ku kafirce masa ku sanya masa abokan tarayya amma idan aka bauta wa Allah tare da wani abokin tarayya sai ku yi imani to hukunci na Allah ne shi kadai wanda yake maɗaukaki da zatinsa da ikonsa da rinjayensa mai girman da komai ƙasa da shi yake